ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون من حمده ونفخه ونفطه ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصل اللهم والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد مسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mahaliccinmu wanda ni'imominsa zai yawa akan mu wa'anda ba su kirgowa muna gode ma Allah subhanahu ta'ala wanda ya albarkaci mu ga sake ganin wannan wata mai alkhairi mai ɗimbin albarkoki da darajoji da kuma Allah ya kawo rayuwar mu ga ganinsa mu a nan gamayya ce ta ahli suna a birnin sakkwato kamar da muka sani shekarar da ta gabata an haɗu a savannah bank aka buɗa tare aka kuma haɗu a ƙaraye hospital emir ya aka rufe tare to yanzu kuma ga shi da allah kama wannan shekara muna a wannan wuri domin shaida buɗe wannan tafsiri wa gamayya ahli sunna a birnin sakkwato muna fata tare da addu'a allah shi matar da mu akan sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yan ajamal musulmi mun gabatar da uzuri cewa da tun karfe biyar mun hana wannan program amma la'akari da wasu sun isa wuraren da suka saba halatta aka ce musu nan za a haɗu a buɗa ya zama na sani da uzurin da muka jinkirta amma yanzu kai tsaye haɗuwanmu a nan buɗawa ne da jawabai da za mu ji da addu'o'i daga gobe insha Allah karance-karance na tafsirai za su ci gaba da gudana a majalisun da aka saba domin tafiyar da lamura insha Allah. don haka daidai wannan gaba ina amfani da wannan dama domin gayyato a ma bashir muhammad gombe ya zo ya karanta muna abin da ya sawaka na alkur'ani alarma muhammad bashir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً jihar Bashir Gombe kenan takanas daga Gombe zuwa birnin Sokoto don ba da tasa gudunmuwa ga tafsirin da zai gudana a Savannah Bank insha Allahu. Uh, muna masu marhabin da manyan bakinmu wayanda suka hada da shi dai manya-manyan malamanmu shakabibu ya kaura dr mansur ibrahim shugaban kungiya alhaji muhammad awal suleiman lomo imam umar mai damma shagari imam usman bin muhammad da bagin ardo mala abakar ladan mai idigami mala abakar idris malam jabir sani mai hulla. sauran 'yan uwa wa'anda suka ɓadda kama suka shiga jama'a suka ɓace to allah ya samu haɗe a aljanna daidai wannan gaba ina mai amfani da wannan dama in gaito shugaban kungiyar jama'atu za su bi da waƙamata suna reshen jihar sokoto alhaji muhammad awas suleiman romo mu ji jawabinsa na maraba ga wannan haduwa ta gamayya ahli suna a birnin sokoto wajen buɗe wannan tafsirin wannan shekara ta hijira 1434 hijirar shekarar musulunci wadda kuma ta 'yan albashi 2013 a shugaban kungiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرة المرسلين yan uwa musulmi ina maku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Ah, na farko dai ina wa manya-manyan malamanmu da sun ka halarci wannan birni namu na sokoto domin gabatar da tafsirin wannan wata mai albarka da cewa muna musu marhaban kan wannan aiki da sun ka zo wannan birni namu domin su faɗakar da mu abin da ya shahi ƙur'ani da hadisi da ijma'in malamai da fatar allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya tsare su daga tuntuɓen halshe ko kuma jan shaidan allah ubangiji shi ba su ikon karantar da mu da kuma abin da zai jawo haɗin kan jama'a musulmi ah, bayan wannan yana son yi amfani da wannan dama domin eh, kira ga jama'an musulmi game da wani aiki wanda wannan kungiya da dadewa kusan duk shekarun da ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu mallam shek kabiru haruna gombe ya kaddamar a kan taimaka ma marayu ina son in yi amfani da wannan dama wannan aiki aiki ne wanda kusan kowa tana iya ta shafa ko yau ko gobe ko jibi taimaka ma maraya taimakawa ne wanda ba wanda ya kamata shi shi bayan mu musulmai musulmai su sun kasan abin da halin maraya yake ciki don haka ba da daɗewa ba wannan kwamiti na taimakon marayu da yanzu na ta'ala bayan kwana uku ko hudu za su ci gaba da aikin su na neman taimako ga jama'an musulmi domin kada mu bari sai lokaci ya kulle har a kai kusan sallah wani ko an bashi taimakon nan sai ya karshen ta har sallah ta wuce abin da ake bukatar can da shi sai ya zan bai da shi ba to in Allah ya so bayan kwana uku ko hudu wannan kwamiti zai kaddamar da wannan asusun neman taimako bayan wannan kuma addu'ar zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu ta najeriya ya zama wajibi ga duk kowane musulmi musamman wannan wata mai alfarma duka mun san irin halin da ƙasa mu take ciki musamman arewacin mu na Najeriya don haka muna kira ga manyan mu da almajiranmu da mukan mu almajirai mu ci gaba da wa wannan ƙasa ta mu addu'a da fatar alheri musamman abin da ya shahidi arewacin mu don alal haƙiƙa wannan arewaci namu wato 'yan uwanmu kafirai abokan zama don dole mu zanna tunda Allah ya ce mu zanna tare da su amma dai suna wa musulunci da musulmai barazana don haka ya kamata a ce mu yi amfani da wannan dama da Allah kama cikin wannan wata mai albarka mu wa wannan ƙasa ta mu addu'a bayan wannan kuma akwai wani aiki wanda gwamnatin tarayya ta hito da shi wanda kuma ya kamata a ce mu musulmai mun zabura mun haɗakar da iyalanmu da ɗiyanmu da ƙannanmu cewa duk inda an ka ga an aza wannan aiki ɗin to mu yi ƙoƙari mu je mu halarci wannan aiki wani irin aiki ne abin nan katin zama ɗan ƙasa wato alal haƙiƙa mahi mu ba mu kusan ana wannan registration na zama ɗan katin zama ɗan ƙasa ba saboda mun yi halin ko da shi in mun ka je kasashen kudu da mu kasashen yarbawa to nan ma cikin mu din in kun ka je santoci santoci inda kahirai sun kahi kusanta wannan wurin in kun haga layan da suka yi na yankin na abin nan yankan wannan kati to za ku yi mamaki amma sai ka iske musulman mu kwarori ne wani wuri ko wasu ba su ko san ana wannan katin ba don haka don girman allah jama'an musulmi malaman masu tafsiri don allah duk wani bagare na tafsiri a faɗakar da jama'an musulmi su je su yanki wannan kati tana da muhimmanci ba ƙaramin muhimmanci gare ta ba bayan wannan kuma akwai wani aiki wanda mahi yawancin masu halin mu wato son kai halin ko da shi sai an ka bar ma gwamnati komi gwamnati musamman cikin wannan wata mai albarka duk wanda Allah yawa sutura ya yi mai wata ɗaukaka na abin duniya to ya kamata a ce ya ƙirƙiro wani wuri wanda ya kaci yadda bayan Allah wannan cerewa ba karamin mahimmanci gare ta ba in mun ka je santocin gada gwamnati na yi na yi idan kun haga irin bayan Allah da ke zuwa suna shiga layi ana ba su abinci abin ma sai akwai ban tausayi in ma baka kai zuciyarka nesa ba hakuka sai ka yi sai ka iske wannan mata da ya da goyo yara marasa galihu dan kunan nan da aka ba su wasu wallahi shi ke nan kawai abin da sun ka samu na buɗan baki don haka ina kira ga mawadatanmu na cikin birnin sokoto da ƙauyuka don allah kada su ba gwamnati da wannan aiki aiki ne mai alfanu aiki ne mai alhairi in mutum biyar ka tara gidan ka kai budon baki da su alhamdulillah ka taimaka in masallaci guda ka ɗauki nauyin a dinga zowa wurin nan ka dinga taimaka ma bayan allah zo su buɗe baki ka taimaka don haka a takaice dai ina kira ga masu hannu da shuni su ba gwamnati da wannan neman lada su shigo su taimaka daga ƙarshe a gaskiya na so ya zan magana gada zane ya zama ta samu haɗuwa abin da na ƙudurta ga rayuwata ko kuma abin da man so shi haɗu a muna sokoto to alhamdulillahi game da abin da ya shahi haɗin kan ahalar sunna to nan sokoto duk najeriya ba alfahari ba to ba mu da wani gari wanda ya haɗa kan ahalar sunna wuri guda suna ta da aikin addini tare 'yan bayan sokoto duk kuma najeriya musamman abin da ya shahi ta ga tamu da kungiya don haka ina kira ga malamanmu na cikin birni da na ƙauyuka don girman allah duk abin da zai jawo haɗin kan mu don girman allah a heto mana da shi duk wani abin da zai jawo mana matsala ko wacewa kai to don girman allah kada a kawo mana shi muna sokoto kan mu haɗe shike matsalolin da akwai wasu jihohi da can sama to muna allah ya ƙaddarci muna haɗe muna al'amuran mutane na so ɗaya daga cikin manyan malamanmu wanda an kawo nan wagga magana ya zan yana nan zanyanta amma akwai waƙallai nai to saƙo ne kada a kawo mana matsala cikin jihanmu jihanmu lahiya lau muke ba mu da matsala aikin da mutum ya taho yi na karantar da jama'a musulmi ya tsaya ya shi ya karantar da bayan Allah shi an ka ce a zo a yi a zo a yi shi magana habaici ko wani jaye-jaye na matsaloli to ba mu da su kada a kawo mu da su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu shugaban kungiyar jama'atu salbira wa kamata suna rashin sa alhaji muhammad awa suleiman romo allah ya saka da alkhairi gamayya ahalin suna a birnin sokoto kamar yadda lamari ya gabata shekarar ta gudana mun haɗu a sabana bank aka buɗe tafsiri to sai dai kamar yadda shugaba riga ya ambata manyan malamanmu shek habibu ya kaura da zai gudanar da tafsiri yana nan a dr mansur ibrahim da zai jagoranci tafsiri a wannan masar ba ke gabatarwa suna nan illa ɗaya wakilci ne muka samu daga 'yan uwa shine shugaba ce ya so da ba wakilci ba ana anan to amma tare ake insha Allahu daidai wannan gaba sagir ya zo ya gabatar da jawabi a wannan haduwa mu ta ya ahli sunna malam sani sagir sani to sani kabir ah, ah, ah. wai shi na wani na faɗi wakili wakili wa ne <laughs> to wakilin shiga musan malamai ma maka usman mabera auz <laughs> billahi min shaitani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabiyyil karim amma badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin muna wa allah tabaraka wa ta'ala godiya mai jinƙai mai rahama mahalicci makaɗaici wanda bai da harko bai da ƙarshe allah mai mulkin da baya da tenuwa wanda cin iyawarsa da buwayarsa da isarsa da ganin dacewarsa ya tsawaitar da rayuwarmu zuwa wannan sahiya ta ganin wani sabon watan ramadan wanda yau muna ɗaya ga wata ramadan hijira annabi rahama sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1434 wanda ya dace da goma ga watan julai wato watan bakwai miladiya haihuwa annabi isa ɗan maryama shekara ta 2013 alhamdulillah kamar yadda mai wa ya ambata mu haɗu a wannan masallaci mai albarka na shehin malaminmu shugabanmu kuma dr mansur ibrahim allah ya ƙara masa kariya kuma mun haɗu ne a tuta ahalus sunna baki ɗaya ta jihar Sakkwato. don haka tsakani da allah wannan haɗuwa farin ciki ce bisa farin ciki bayan ganin watan ramadan ga kuma wannan haɗuwa rahamar da ke ciki idan za a samu masana su facce ta dalla-dalla to babu shakka tana da yawa domin fisabilillahi babu rahama ga al'umman musulmi irin a ce suna tahiya bai ɗaya kuma akan gaskiya gaskiya ita ce ƙur'ani hadisi babu gaskiyar da ba ita ba alhamdulillah kamar da mai wa ya ambata don na ɗan tunatar da shi kai zanni ne zan haɗi ba shi ba don haƙƙin shi ne ya faɗa kamar da mai wa ya faɗa ba ina wannan wuri a matsayina na sani sagir ba idan da a matsayina na sani sagir ne da ban riƙa lasfikar gaba domin uwaye na malamai na suna wannan guri ga shek habibu ya kaura wanda ni na san tun yana dan jariri dan secondary school nika jin wa'azi nai ba zan manta ba ina karami ana jihar sokoto baki daya yana shugaban san malamai ta jihar sokoto aka samu rikici tsakanin malam abdulrahman isa jega da malam abbas jega aka je mitin a masallacin nan na juma'a na jega to mu muna cin yan koyakoyan da ke zube nan mata su dan hige wani abu wani abu su yi bacci to kaga ga malam na ana na ana ta aiki ubangiji Allah ya kama to kamar da aka ambata ina wakilcin shugaban malamai ta jihar Sokoto Imam Abakar Usman Mabera wanda a halin yanzu ina sa ran shi ma yana kan dandali a jihar Gombe gurin gabatar da irin wannan aiki mai albarka to abinda malam ya ce in sanar da mu a wannan taro a madadin nas a madadin jawabinsa shine magana ɗaya ce zuwa biyu babban magana ita ce abin da Allah ya kaddari shugabanmu shugaban kungiya Alhaji Awwal Suleiman Romo ya ambata cewa ya koyan uwa musulmi ahlus sunna mu mai da hankali ga wannan matsayi na albarka da Allah ya gwada mana na haɗuwar kanmu babu rahama da ta hi muna wannan mala ya ce a ƙarfafa mutane a kan mu yi haƙuri da juna kada mu damu da 'yan ƙananan abubuwa su kawo mana fitinar da ta yi ƙarfin waɗannan ƙananan abubuwa kun gani inda aka hito baya hmm. tsakani da allah ko ka ce zan shigo wannan masallaci zan ce ma magana gaskiya haka abubuwan suke ta tahiya alhali shaidan ne ya shiga cikin muna aiki abubuwa masu sauƙi muka ɗauke su da tsanani to yau allah ya kawo muna rahama ya buɗa muna basira ya sa muna fahimta yau duk ahlus sunna ko yana da awa ƙarƙashin izala ko bai da awa ƙarƙashin izala ƙarƙashin izalan ma ko yana sauraren sani haya jingir ko yana sauraren abdullahi balalau ne kila wanda ya ce dun na cire masu malam dun na cire masu malam don in adalci to kowa yake saurare dai idan mai hankali ne kuma wanda yake da ilimi ya san duk mai da'awa kan ƙur'ani da hadisi ɗan uwan shi ne zai yi sallah tare da shi zai yi ma'amala tare da shi zai yi kowace irin hudda tare da shi duk mutumin da yake ganin shi don yana tare da fahimtar wane zai ɗauki wane kamar ba musulmi ba to tsakani da Allah bai aiki da ilimi ba kuma yana da gyara ku sani da Allah tabaraka wa ta'ala ya muna gargaɗi cewa kada ku riƙi wato soye-soyen ranku afara aita mani ta haza ilahahu hawa shin kaga wannan wanda ya riƙi ubangijinsa son ransa to wannan son raiwa yadda kuka san mai gunki son rai yake haka ma wanda ya ɗauki wani malami komin girmansa in ya ce yi kaza ya yi in abun ya samu Allah ma ya yi bari kaza ya bari ko abin Allah ya ce ya yi to wannan malami ho shine gunkinsa wanda bai gane wannan ba to bai gane fasarar qur'ani ba wannan shine hakikanin al'amarin shari'a don haka mu mai da hankali mu fahimci juna magana ta biyu mu kalli yanayin da ƙasan mu ke ciki Malam ya ce yanayin da muke ci wannan ƙasa hmm. ya sa duk mai hankali ya kamata ahlus sunna su haɗa kawunansu wallahi Allah ne kawai ke tsare da mu waɗannan fitintinu da kuke gani to waɗansu ha mu ne ake nuhi Allah ne mu da yaƙi ta tsaya tsakanin wasu can da wasu duk wanda ya san sirrin matsaloli ya sani to musamman mu a nan jihar Sokoto kun san yadda abuwa suke abubuwa kwanta suka yi wallahi ba su guce ba suna nan ƙasa an danne muna kan maciji ne idan kaddara ta sa wata hukuma ta zo wacce ba irin wannan ba to wallahi za mu sha mamaki duk abin da muka gani ya kwanta wallahi tasowa zai yi Kusan da wannan kada wani wani jikin shi ya mutu shi a ta kare wallahi ba haka bane abubuwa na nan kasa abubuwa na nan kasa a tarihin duniya babu inda shi ta taɓa zaburowa ta yi jaya a danne ta nan face ta bullo can aka danne ta sai ta bullo can har abada haka za a ci gaba da yaki domin gaskiya ce da ƙarya har abada ba su barin hada sai duniya ta ɗage wali zalika khalaqahum saboda haka yan uwa musulmi mu san abin da muke ciki alhamdulillah abin da ya taimaka muna ƙarin tahiyar mu sakkwato ta yi kyau kun ga yanzu shugaba awal ya gabatar da jawabi ni na gabatar da jawabi madadin malam amma ya zan magana ɗaya to wannan shi ya taimaka muna tsakani da Allah waɗannan shugaban namu ni a fahimta ta tsakani da Allah ina yaba masu shugaba ya sani duk wani abu kai tsaye mutum ya zo wurin shi magana kai tsaye za ga an bi abin da an maslaha an gyara ta kuma an daidaita abin da an daidai to wannan ba karamin alheri bane gare mu don haka mu yi kokari sannan ina kira ga mabiya don galibin matsalolin da malamai manya na sama ke shiga to laihin mabiya ne wani kawai idan ya hau mimbari yana hudu ba ko yana wasu jawabai ya samu saiti Allah ya kama mai domin duk da kai sani wallahi idan ka wannan abin da kuke gani hatsari gare ta laspika hatsari gare ta wallahi duk karka ta in ba da saitin Allah ba duk da kai sani sai ka mai to idan Allah ya bashi saiti sai ya manci taimakon daga Allah ne sai ya ɗauki faɗi kamar shi ne kamar wata hikima ce daga gare shi kamar wani shiri ne daga gare shi kamar shi ya sanar da kansa sai ya ɗora cara sai ya yi sama sai ya faɗa wadin da bai kamata ya faɗa ba dalilin me saboda kun iza shi kun yi mai kabara kun tura shi kun ƙara kabara kun tura shi kabara na da kyau amma wallahi lokaci iza mutum ta kai in baka san abin da kake ba don haka zan ba mu wata kissa guda yawa a tsohon shugaban ƙasa shehu shagari lokacin da aka yi wani taro a university na ba da sandar girma aka ba gonan da ya wuce alhaji attahiru baharawa abin nan digirin girmamawa to a wannan lokaci sai mai gabatarwa ya yi ta yaba shi ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza shau shagari na kusa gare sai ya leƙo ce don't believe in him kakka yadda da shi ya ce mai kakka yadda da shi abin da yake faɗa kakka yadda da shi saboda haka yan uwa musulmi eh, ya ce mu shi gwamnan wancan lokaci saboda haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu yi aiki akan gaskiya mu sani addini na Allah ne ba wanda ake ma addini ko ba wanda ya isa ai mai addini Allah shi ke da addini kuma ana addini don Allah sannan mu kula da maslaha ko magana da shugaba awal yayi mu kula da ita bisa sabilillahi wasu na zuwa wurin wa'azi suna jeho batutuwa wanda zai haddasa fitina ka je tafsiri a gari ka tashi ana ta rikici wanda da ba shi kahin ka zo to alheri ko sharri ci gaba ko ci baya kaga an ci baya amma ka zo ga gari wancan da wancan suna faɗa wancan da matashi ana fitina dalilin zuwanka ka daidaita wannan da wannan ka daidaita wancan da matashi shin alheri ko ci ko, sharri kaga alheri ya shigo to ka zo da alheri kenan saboda mu kananan almajirai da malaman mu duk inda muka je tafsiri mu kula da wannan zan dakata a nan tare da addu'a lokacin shugaba awal ke magana kwamitin marayu ya ambaci malam kabiru gombe da cewa ya asasa wannan kwamiti allah saka mai da khairi to shugaba ya mantuwa guda akwai wanda allah ya kaddara da jagoranta wannan kwamiti malam abakar sabo yabo yau allah mai rasuwa eh, alhaji buda gumi sannan alhaji sabo yabo yau dukkaninsu guda biyu 'ya'yansu ne marayun da za a tallafa ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi Allahu akbar cikin malamai imam Abakar mabera mu irin wannan bara da alhaji muhammadu buda gumi da injin Abakar sabo ya duk muna tare su ga buɗe tafsiri na bara suna kabari allah shi gafarta musu yan uwa lokaci na tahiya kai tsaye a za mu je ga sheik habibu ya kaura wanda takanas ya zo shekara ta uku kenan a birnin sokoto yana zurara muna ilimi an zurara an zurara ana na ana zurara don haka yanzu alaga ta shiga ta mala بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم انبيائه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته ina godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da yadda sake dawowa da mu a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan muna fatar allah ya ba mu alkhairin da ke cikin wannan wata allah ya ba mu ikon azumi da tsayuwa da sauran ibadodi a cikin wannan wata allah ya sa mu cikin waɗanda zai yanta a cikin wannan wata to duk wani jawabai da zan yi wannan shugabanni da suka gabace ni sun faɗi duk abin da nake son in faɗa kuma wanda ya kamata a faɗa iyaka in ce bayan godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ina godiya ga ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa ikamatu sunna ta ƙasa baki ɗaya. da suka bani umarnin zuwa wannan gari na sokoto domin taron ƙara ma juna ilimi mutum ba zai zo sokoto ya ce ya zo karantar da su ba sai dai a ƙara ma juna ilimi don nan ne asalin tushen abun allah ya ba mu ikon karanta wadda sauraro da aiki da abin kuma yana godiya ga wannan kungiya ta jama'atu izalatul bida wai kamatu sunna ta jihar sokoto a kasancewa ta mai ɗaukar ɗawainiyar wannan karatu tun daga sokoto har zuwa gidajenmu da muka baro ina mai godiya ga mutanen sokoto duka wajen ba da haɗin kai gudanar da waɗannan ayyuka na karantarwa ina mai godiya ga gwamnatin jihar sokoto da masarautar mai martaba sarkin musulmi a wajen taimakawa da suka yi gudanar da waɗannan karance-karance da kuma ma ayyukan addini cikin ƙasar nan duka ba zan yi dogon bayani ba domin duk abin da zan faɗi an riga an faɗa sai in ce muna fatar allah ya ba mu nasara ya ba mu ikon tsayawa akan gaskiya da faɗar gaskiya allah ya tsare mu gabin son rai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa ya zo ne ƙara ma juna ilmi saboda irin aikin da su Sheikh Usman bin Fodiyo suka assasa na ci gaban addinin musulunci a wannan nahiya Allah ya saka musu da alkhairi Allah shi muna baiwa koyi da ɗorewa akan wannan hidima ta raya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yan jama'a musulmi muna dai jin yadda wa'annan jawabai ke gudana inda yanzu kuma za mu gayyaci a dr mansur ke gudanar da tafsiri a wannan masallaci ɗaya daga cikin majalisun da jama'atu zalbira kamata sunna a ƙasa a faɗin tarayyar najeriya ta ayyana domin watsa sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kun san ko rediyo ko talabijin kake biye kai ko baka sani ba da jin inda ahalin suna ke karatu kai ka sani eh, don suna ɗaya za a yi ta eh, to Allah shi alkairantar da mu ah, dr mansur ibrahim sakkwato yidina abu huraira ala shiga ta yi mun san dole mu haɗi eh, don mun san mai sunan masallacin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 da wa'anda wannan sako zai kai gare su gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa mun haɗu a nan kamar yadda ya gabata domin mu ƙara gode ma Allah bisa ga ni'imar da ya yi ta gusar da shaidan daga tsakaninmu bisa ga ni'imar da ya yi ta haɗa kanmu bisa ga ni'imar ba mu tsawon rayuwa mu zo wannan lokaci mai albarka kaka ibada wadda al'umma musulmi ke tururuwa a ko'ina zuwa sauraron maganar Allah wannan aiwatar da tafsiri da ake yi a garuruwa na ƙasar najeriya abin alfahari ne gare mu da yake Allah ya yi mini baiwar yawon duniya na je ƙasashe masu ɗimbin yawa Allah ya sani ko a saudiya banga ana irin yadda muke a ƙasar nan ba kuma alhamdulillah wannan maganar ba ni na fara faɗin ba mun gayyato wani limami daga madina ya zo wannan masallacin namu ya gabatar da sallan juma'a ya kuma je karatu sai bukhari a markazin sahaba wainda suke wurin suna ita ya faɗi abin da na faɗi nan. to wannan ni'ima ce da Allah ya mana kuma mun gade ta ne tarihi mai tsawo tun kafin bayyanar mujaddidi dan fodiyo ake tafsirin qur'ani cikin watan azumi a kasar nan akwai malamai wangarawa da suka zo daga kasar mali adadin su ya kai malamai ɗari hudu akwai fitattu irin su malam gwarzo malam sheshe malam eh, auta eh, malam ɗanbatta malam burji da malamai waɗanda suka zo daga ƙasashen buzaye irin su malam askiya muhammad wanda cikin sojojinsa ne aka yi kanta kakan sarakunan argungu na yau to irin su malam muhammadu magili wanda muna jin ɗan fodiyo yana ciratu maganganunsa a littafansa Allah ya musu rahama ga baki daya a wancan lokaci an ce malamai sun lura idan la'asar ta yi rana ta gangara mutane kawai zama suke suna taɗi suna sharholiya saboda su kashe lokaci kafin faɗuwar rana sai suka ga cewa daidai ne a bullo da wani abu wanda zai taimaka ma mutane su ci moriyar lokacinsu to sai Allah ya musu muwafaka da abin da shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya assasa tare da malamin sa na alkur'ani shine jibril wanda ya karbo alkur'ani daga wurin allah domin ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kan hadu da jibril a kowane watan azumi yayi yi mudarasan alkur'ani saboda waɗannan malamai sai suka yanke shawarar a yi wato abinda a lokacin suke kira fashin baki sai a ja baki a fassara sai ka ji mu ce za mu je wurin fashin baki to shine yanzu muka gada ko da dan fode ya bayyana da almajiransa Allah ya ji kansu sun tarar da wannan al'ada kuma sun karfafa ta shi yasa cikin ida'un nusukh man akhastu min ash-shuyukh na Abdullahi dan fode Allah ya masa rahama yana ba da labarin malaman da ya karatu gare su da ya kawo cikin tarihin dan fodiyo ya ce muna karatu littafi kaza da kaza da kaza a gurinsa to daga bisani idan watan ramadana ya kama sai mu aje gaba ɗaya mu rungumi tafsirin alkur'ani don haka amsa ga tambayar masu tambaya ina asalin tafsirin qur'ani ga azumi sai mu ce ya samu asali daga jibrilu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mu a wannan ƙasa mu rungumi wannan al'ada tun kafin bayyanar mujaddidi mujaddidi ya karfafe ta ahlus sunna a wannan ƙasa kuma sun rungume ta kuma albarkacin ta ne muke a wannan wuri a yanzu muna roƙon Allah dauke sarki ya karɓi abin da muke yi saƙon da nake so in bayar gaskiyar magana malam sani kabir ya ba da shi kafinsa shugaba ya ba da shi malam habibu kaura ya karfafa shi saboda haka allah ya karfafe su mu kuma allah ya taimake mu allah kuma ya karfafi sunna da mabiyan sunna babu shakka karni muke na sunna duk lokacin da ga ana yawan tsokana mai gaskiya to lokacin tabbatar tabbatarsa yayi shi yasa in kuka lura sunna tana shan wahala ba a najeriya ka ba a siriya a masar a wurare da yawa to duk inda kaga irin wannan tsokana tana yawa to lokacin bayyanar al'amari yayi don haka sunna yayin ta ake yi shi yasa zaka iske da yawan masu adawa da sunna yau sai sun shiga gidansu ne sannan za kashe sunna tv amma idan ba su nan to sunna tana nan tana aiki cikin gidansu su kansu idan Allah ya bada dama lokaci suka kalla zaka ji suna comment akwai wanda yace wallahi na gane ahlus sunna nan karanta dai suke yi shi da ya ɗauka hayaniya muke ya ɗauka faɗa muke ya ɗauka tsokana muke ya ɗauka cin mutunci muke yi ya ɗauka zage-zage muke sai ga duk inda aka malamin sunna zuba karatu kawai yake yi to saƙon da zan gabatar wanda ba a riga aka faɗe shi ba shine saƙo na musamman zuwa ga masu tafsirin alƙur'ani a ko'ina alhamdulillah duk mutumin da allah ya mashi baiwar zai fassara mutane littafin allah to yana da kyau ya fahimta cewa ni'ima ce babba gare shi amma fa hatsari ne bai girma menene zaman sa ni'ima kasancewarka kana wakilcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yin aikin da annabi ne aka ɗora mashi Allah tabaraka ta'ala na cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun kuma yana cewa ma anzalna ilayka kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa bushra liqaumin yu'minun ubangiji madaukin sarki ya ɗora nauyin yin bayanin qur'ani ga annabi shi yasa dai saukar da qur'ani sai ce ga malamin sa laqad manna Allahu ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma to hadarin da ke ciki shine cewa idan kayi daidai kana da arziki babba amma fa idan baka yi daidai ba idan ka saka son zuciya to zaka gamu da fushin Allah mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wato matsayin fasar alkur'ani da bayanin maganar Allah bisa ga son zuciya a sama da ma'aunin shirka a ayar an'am da Allah tabaraka ta ke cewa kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighayri al haqqi wa an tushriku billah ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun malamai suka ce ka faɗi maganar da Allah bai ce ba ka jingina masa to tafi nauyi akan shirka ta fi nauyi akan kisan kai ta fi nauyi akan zina ta fi nauyi akan kowane irin laifi da za a iya yi a duniya saboda haka malamai ku sani bisa kuna bisa tsinkin bashi ko dai ku faɗi gaskiya ko ku yi tsakani da Allah ku je aljanna ko kuma ku yi cin mutunci ku saka son zuciya ku watse al'umma ku tarwatsa sahu maimakon ku daidaita shi to idan kun yi haka kuma za ku gamu da fushin Allah kuma Allah tabaraka ta ba zai yi rangwame ga wanda ya amfani da matsayin annabin Allah kuma ya tarwatsa al'umma ko ya hargitsa su ko ya karantar da su abinda ba shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a karantar ba ina mai roƙo Allah ɗaukin sarki ya sanya albarka ga wannan haɗuwa tamu ya sanya albarka ga sunna da ahlus sunna duk inda suke ya sanya albarka ga wannan ƙasa da wannan al'umma ya kare mu daga dukkan fitinu da musibbu ya amintar da mu a cikin gidajenmu ya amintar da mu a masallatanmu ya amintar da mu a kasuwanninmu ya amintar da mu a cikin ƙasarmu gabaki ɗaya ya Allah kai mana rahama da shugabanni masu tausayi shugabanni masu jinƙayi shugabanni masu gaskiya shugabanni masu amana ya Allah ka samu zama masu biyayya masu gaskiya masu da'a masu jin tsoronka fai da ɓoye wa sallallahu wa sallam baraka wa ana ala abdi wa rasuli muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu dr mansur ibrahim kenan wanda zai gudanar da tafsiri a wannan masallaci na sayidina abu huraira wanda muke a cikin harabarsa a yau rabiyallahu anhu wanda muke a nan game ya ahalis suna domin shaida buɗe wannan tafsiri wanda daga wannan kuma insha Allah da wannan masallaci da savannah bank da karaye da kuma sauran masallatanmu da majalisunmu na ahli sunna sha Allah wa'annan karance-karance za su ci gaba da gudana da wannan muke amfani da wannan dama domin shaida ma jama'a cewa tafsirin da ke gudana ko zai gudana karkashin jagorancin shakabiba ya kaura katsina zai ci gaba da gudana a savannah bank da maraice bayan sallar la'asar sannan kuma bayan sallar isha'i a angoro goron da bawal a birnin sokoto wanda ke gudana a karaye hospital emiya hayya shi ma da maraice ne bayan sallar la'asar na nan wanda kuma ke a wannan masallaci a karfe biyar ne ko biyar zuwa shida na maraice shi ma na nan to sannan kuma akwai masallacin juma'a na shaka bakar mahmudu gumi da ke Angorogo wanda shek umar mai dan shagari mataimakin shugaban malamai yake zai ci gaba da gabatar da wannan tafsiri a zuhur zuwa la'asar sannan kuma akwai masallacin juma'a na buhari dan shehu inda dr abakar gidadawa zai ci gabatar da tafsiri karfe nawa ne da la'asar a zuhur zuwa la'asar sannan kuma akwai a can markazu sahaba a inda malam idris garba ke gabatar da tafsiri na mata ahli suna karhe goma na safe a kullum sannan akwai a malam bello jega shi ma a runjin sambu darul ko umar hatim a ummahatul muminin shi ma karfe goma na sahi sai mu da aisha radiyallahu anha wanda farfesa a'imma da nnpc shi kuma karfe biyu na rana insha allahu da sauran dai majalisai waɗanda suke tsare a nan to daidai wannan haɗuwa tamu a sanda muke ƙoƙarin to ɗaya daga cikin malamanmu guda biyu mal abakar ladan mai idgami duk dai abakar abakar ne da mal abakar cika ladan gidadawa wa'anda na ba su minti biyu biyu cika buhari gidadawa ok wancan abakar ladan wancan abakar duk dai abakar abakar ne a بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشهر المرسلين annabi muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ah, yan uwa musulmi da farko ah, mu ne muku sallama wannan dai ta musulunci assalamu alaikum wa wa barakatu ah, kusan mun san musulunci haɗi gare domin ilmin allah ne don haka amma kusan a ce minti biyu in ce wani abu nan zan koma baya in ce abubuwan da waɗannan bayan allah sun ka faɗa mana to wani saƙo ne wanda cikin biyu a yi guda ko dai ka yi aiki da abin da ka jiya ka samu rahama allah ko ba ka yi aiki ba allah shi ma azaba babu ya za a yi yanzu nan duk gaba mu kamin kawai watsa labarai su yada mun riga an yanka hujja da mu saboda haka in zo in koma cewa wani abu in ce wani abu na minti biyu a'a a ƙarshe wasiya biyu ce duk wanda ya yi aiki ba don allah ba tunan tashin alkiyama ubangiji ce ka ta ce wanda ka yi masu ka gwada masu baka lada na biyu allah ya ce mana ta samu lahi jami'an wala faru. wannan ayat tana nan da na hadu ya tashi ba wa karantawa ba kullun ga halshe tsinin halshe ya yi ta rangada ta amma zuciya halshe na karantawa tana hurut amma zuciya ba ta aikata ba ta samuhum jami'an inna lillahi wa inna ilaihi assalamu alaikum Allahu akbar eh anyi muna idigami insha Allah ah, yanzu za mu je ga Malam Abakar Cika Buhari gidadawa wanda shi ma za mu ji nashi wannan fatan alkhairi ga wannan haduwa ta gamayya ahlus sunna a birnin Sokoto rana ta farko da muke buɗe tafsiri a masallacin juma'a na sayidina abu huraira radiyallahu anhu Allah shiga ta mal أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bisa gaskiya abin da aka ce eh, ko abin da ake in yi magana a sa ko in faɗa wato ba wani abu zan kuma faɗa bayan malamai da yawa sun yi bayani a kuma gamsashe sun faɗi duk abin da ya kamata a ce mai hankali ya faɗa ko mai hankali shi nazarinsa shi tunaninsa illa abin zance kurum addu'a zan yi allah ba mu dauriya kuma ya kara ba mu sawaba zuwa ga biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ba mu hankuri bisa ga duk abin da za mu haɗu da shi na walhalalu ko na suka ko na tsangwama ko na sauran duk abin da yake zai bata mana rayuwa sannan mu yi kokari kamar yadda malam ya faɗa cewa mu yi ikhlasi a cikin zuciyarmu ga dukkan ayyukan a hadisi mashahur wanda ke dukkan kun san shi nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innamal a'malu niyyat dukkan ayyuka na ibada sun dogara da niyya kawai ba wani aiki wanda za ka amfana da shi sai wanda yake yana da niyya mai kyawu wato ikhlasi mai kyawu kashi don Allah ba don yabo ba ba don neman samun wani abu ba ba don girma ba don abin nan ba da ƙarshe ina kira ga malamanmu da sauran da ke tafsir a ko'ina suke a nan cikin sokoto ko ba a cikin sokoto ba cewa kamar da malamai suka yi ta nema don allah mu yi ƙoƙari a karantar da mutane abin da zai amfane su sannan kada a jawo maganar za ta da hankali da yake sannan a yi kokari a tsare abin da ke maslaha masale na addini wajibi ne mu dibe su kada ya zan a ce kai a ko yaushe wa'azinka ko tafsirinka ko da'awarka duk abin da ka ga ya kamata a faɗa to za ka faɗe shi in ko kai zai hoshe ko za a wace ko sama ta game da ƙasa wannan ba da'awa ce ta ahlus sunna ba don haka nan ko yaushe aidibin maslaha annabi sallallahu alaihi wasallama da yawa cikin tarihin sai kan bar abu yana son shi kan bar shi don maslaha ba ta ɗaukar yin wannan abin annabi ya so ya mai da ginin kaba inda take bisa asalinta na ibrahim alaihi salam amma maslaha ba ta sa ya mai da shi auren da yake ba kuma abubakar ya zo bai mayar da shi ba umar haka nan usman haka nan har bisa haza yau wannan maslaha ba a cika ta tana nan zaman ta abin nan gajera don haka nan mu yi dibin maslaha mi za mu faɗa shi idan muka faɗa hankalin mutane zai karɓa ko da gaskiya ce ko sai ka auna ta domin duk abin za ka faɗa na gaskiya ta tadda fitan da ta girma bisa gaskiya nan to barin gaskiya nan ya faɗa ta don haka yana da kyawun malamai Ah, mu yi nazarin waɗannan abubuwa duka kuma Allah shirya da mu ya ba mu iko biyar sunan annabi sallallahu alaihi wasallam wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik ta gamayya ahalin suna a birnin sokoto a haraba wannan masallaci na sayyidina abu huraira da ya muka hallara muna shaida buɗa tafsiran da za su gudana a cikin wannan wata a majalisun ahalin suna a birnin sokoto in an jima da maraice tafsiri zai ci gaba a angoro goron da bawul da kuma sauran wurare kuma eh, da dare eh, eh, in an sha ruwa in an sha ruwa nake son ce insha Allahu sannan kuma wani abin da ke ci gaba a gare mu mu mu yi karatu kuma mu karantar da mata wannan ba karaman nasara ba ce a gare mu majalisu da ahalin sunna ga malam sani sagir na san yana da majalisin da yake karantar da mata nan ma malam idris ga mun ambata runjin sambo cikin mabera wurare da yawa gidan shek abakar jibril duk mata suna haɗuwa kun ga saboda mi a gudu tare a tsira tare muna so da muke fata mu gane mu aljanna matan mu ma mu haɗu da su daidai wannan gaba yawa jamal musulmi a madadin shugabanni Eh, a madadin shugabanni daga mai a ahalis suna ta jihar sokoto muna dab da cika awa guda da ke anan tare da mu don haka muna addu'a ga 'yan uwa marigaya musamman marigayi bu da gumi da injina bakar sabo yabo da 'yan uwa a matakin ƙasa da nan kuma jiha da ɗaya daga cikin mashahuran malaman mu shek abakar giro argungu wanda yanzu haka yana nan asibitin gawon nama kusan yau kwana goma kenan. yana na asibiti yana jinya kun gama wannan uzuri zai sa kila wannan tafsiri da ya saba zuwa amina ba zai samu gabatar da shi ba allah ya ba da ladan niyya wannan gaba nake kira abakar gani alaranmu da ke jan baki a wannan wuri ya zo ya karanta muna rabbana rabbana don ga ya muna inda azaba take muna ɗauke da azumi kuma ga an ce addu'a mai azumi karɓaɓɓa ce ya zo ya karanta muna abin da ya sawaka daidai sanda kuma nake sanar da cewa makaranta a imam malik ta shirya sayan ma jama'a da kwai wai sai wanda ya shirya akwai shi a nan haraba da kuma wuraren da aka ayyana kamar da za a gane shi nan waje insha allahu an ce 800 kiret eh, a can waje insha allahu mala eh to an ce a ƙara sawakawa eh. narinta ta shiga kasuwanci irin wannan yana da kyau shekabi buha ya ƙaura na sama yana ƙarfafa wannan cewa majalisunmu da ƙungiyoyinmu da makaranta da masallaci su hidda wani abu in watan ramadana ya zo su so kaya su sai jama'a cikin rangwami to shine makaranta imam malik ta yi na shiga kasuwancin kwai cikin watan ramadana to saura kuma mu ji wani masa a kawo mana majalisun tafsiran mu za mu haɗi wani majalisu wani masallaci kamar na mai abakala da mai digami in za su shirya sai da ayaba da lemu duk za mu a wannan abu ne mai kyau da inda za a sai da shinkafa da inda za a sai da dai abubuwan bukatu cikin ramadana shekabi habibu ya kaura na san ya karfafa wannan to allah shi alkairantar da mu eh na'am to taimakawa ne insha Allahu kuma ribar ta da'awa ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ كزرع أخرج شطأ فآزره فاستولد فاستوى فاستولد فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم منهم مغفرة وأجرا عظيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وصلاة والسلام على نبينا محمد وسلم الله كيكو واجدا سلافيا